Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Jiddatul Kair kashi na 61. Bayan kusan minti ishirin, Alhaji ke shigo ciki tare da Ali don sai da ya tsaya gaisawa da 'yan unguwar da suka dinga kawo masa gaisuwa, wanda hakan kaɗai zai saka fahimci yana siyasa ne. na kallon Jidda bayan ta idar da sallah ta riƙe haɓa ta ce, Ke daga kan tamimin gidan da suka gina ma tsohuwan nan, kamar ba za ta mutu ba. ta bata tanka mata ba, ta tabe baki ta jawo masa da aka tila masa a dakin. Hajiya Fatima ce ta shigo, duk ta sabin ɗinsa abincin sannan ta fita. Hajiya ta ƙara riƙe haɓa ta ce, lalle manyan mutane ne. Sai ka ce ina gidan Kabiru, dan ma dai wahala bai ishe ni ba ne. Ai da babu uban da zai saka in ba gidan Kabiru, inda kika ga haka fa, haka ake min a fadan nan ta Bauchi. To amma ni din cewa halalliya, ni ta raba a Kaduna ana hantara ta. wajen karfe biyar hajiya fatima ta yi hajji da jidda iso zuwa babban falon hajiya dada yaran ta biyar a duniya kuma duka suna zaune a falon maza biyu mata uku su kana gani ka san naira ta zauna ne kawai jidda ta sun da kanta bayan ta gaishe su gaba daya su kuma suka dinga gaida Hajiya, ana tambayar ta ya gaje hanya bayan an gama gaishe ta bayan an gama gaishe gaishe alhaji sa yi miƙe ya isa gun mahaifiyarsa ya durƙusa ya miƙa mata hotunan hannunsa ya ce da kin gane waye wannan a hoton nan Hajiya da ta ɗauki gilashinta ta saka tana kallon hotunan da kyau. Wani murmushin da kai ce ta ce, wannan ai Yusuf ɗina ne. Ba na ce muku yana raye ba, babu wanda yake yadda da ni, ana ganin kamar zaucewa na yi. Na san Yusuf bai mutu ba. To ina yake yanzu? Hajji ta ɗaga hannu ta ce, a mu dai ya rasu kusan shekaru biyar kenan. Sai dai ga ai cikin sana'a kusa da ni. Hajiya da ta yi shiru tana kallon jidda, sai ta fashe da kuka tana girgiza kai. Duk kowa yi shiru a falon. A hankali ta fara magana ta ce, A shekaru kusan hamsin da suka wuce a ƙasar nan ina ji babu wanda ya kai mu shiga tsananin rayuwa da rashi da muke ciki da ni da mai gidana da abokiyar zamana mai gidan namu ba shi da komai sai gona ɗaya tak shi maga da mahaifinsa ne da ya ci yusuf shine ɗana na uku ita kuma kishiya ta kulu a lokacin tana da 'ya'ya biyu ita ma duk maza duk da rashin irin na mai gidan malam sunusi haka ya dosan duniya ya dora mai yusuf dan da cikin yaran nasa ma ya fi kama da shi babu abin da ya raga mai yusuf komai yi masa yake yi to ashe hakan na kuna mai ita kishiya ta kula rai ni duk ban sani ba mai gidan ya sha sayan karamar dabba idan ya dan samu kuɗi ya kawo gida ya ce a kiwata mai yusuf komai na gidan nan ya ce yusuf kwasan wata rana muka wayi gari babu yusuf babu dalilansa a cikin gida neman duniya dai a garin nan na gombe an yi amma ba a ga yusuf ba a lokacin yana da shekaru hudu kacal a duniya na shiga tashin hankali da baya faduwa yanzu haka wato mahaifinsa ma ya fi ni shiga tashin hankali ita kanta kishiyar tawa kullum cikin taya ni kuka take amma ya muka iya da wannan kaddara bayan shekaru biyu babu wani labari na ganin yaro na muka tabbatar ba za mu sake ganin Yusuf ba ya bata ni na har abada amma ni dai ban cire rai ba kullum addu'a nake Allah ya bayyana min shi kusan duk dare sai nayi kukan batan Yusuf dina bayan shekara 49 da batan Yusuf wato ina magana shekaru biyu da suka wuce kenan bayan shi mahaifin Yusuf din ma ya mara su da kusan shekara goma kenan kishiya ta kulle ta dinga ciwo kamar dai ba na tashi ba tun bayan haihuwar nan ta ta biyu dama kuma bata sake haihuwa ba da yaron ta ya rasu ɗayan kuwa na karar Legas ko waiwayar ta baya yi shekarar mu takwas ke na rabon mu da shi komai dai na bukatar yau da kullum da muka sani kai hatta gidan da take ciki ayana suka siya mata tunda Allah ya hore musu tana da cikin rufin asiri amma ciwo da yaƙi ci yaƙi cinyewa wai sai ana gobe kullum za ta mutu na je duba ta da yake da yake kullum sai an kai ni gidan a mota shine take roƙo na gafara tana kuka na ce gafarin me kuma kulu me kika mun? na ce mata ni baki min komai ba wallahi kudu lafiya muka zauna da ke har zuwa yanzu hajiya da da ta fashe da kuka tana girgiza kai da ce wai a nan kulle ke ce mu ita ce ta famu kanin da Sale Yusuf ya kai sa garin Kano kawai bashi akan hanya saboda kawai Mallam sunu suna yawan yi masa wasa yana cewa ya mallaka masa sa kwaya da tak to a daren ranar kulle ta rasu ni ko ya zan yi ta ce na yafe mata a nan take kuma na sa 'yan uwan Yusuf a buga gidan jaridu a kai labari gidan rediyo amma da talabijin ko Allah zai sa Yusuf ya je nemo mu amma shiru kake ji hassan na kuma ina ji a raina yusuf bai mutu ba ashe mare ya yi halin sa. kuka take sosai haji tita gumi ta ce amma allah ya tsine ma wannan mata kudu allah ya kara mata nauyin ƙasa allah ya matsi kabarinta cikin kuka da dace a'a na yafe mata wallahi dai na faɗa haka na yafe mata haji ta buɗe baki da ce tabɗi yanzu ashe ubangiji da gatansa ya lantoyi tun yana ƙarami a kaduna da ko wallahi da ya san da wannan labari da da kyar idan ya sa mu jidda wannan suna da ya sa mata don ita ma kullum ci yayi da ya san mata ubansa ce da ta gantalar da rayuwarsa wallahi ba zai samu ya kula ba ni har ji na tsana sunan ma duk da sunan sarka ta ce dai da dana kallon jinta cikin kuka ta ce ta so kusa da ni hawwa jidda ta goge idan da hankali ta miƙe ta isa kusa da kakar ta ta zauna hajiya da ta rungume ta tana shasheka ta ce ko ba komai ai zan ganki in ji daɗi ko ba komai zan kalle ki ina da masoyi na Yusuf na yi farin ciki da Allah bai daure na ba sai da naga jinin Yusuf Haji ta fashe da kuka ta ce Allah ya tsine ma wannan mata dai kul ko ya zace da haƙin da da uwa a kabari ashe tun talatala ake rashin gaskiya a duniya ban sani ba kawai kawai jidda ke a jikin hajiya dada hajiya fatima ta fi kowa farin ciki a falon nan ta yi farin ciki kasancewa jidda tana da alaƙa ta kusa da mijinta tunda daga jidda dama ta san da wani abu da ke ɓoye a ƙasa kawai ta ji tana son ta ba tare da wani dalili ba zurfin cikin mai gidanta bai saka ya taɓa bata labarin ɗan uwansa da ya ɓata shekaru masu yawa da suka wuce ba sauran yaran hajiya dada sun yi farin ciki sosai da ganin dota ɗin ɗan uwansu da ya ɓace shekaru hamsin kenan don su kansu ba wai saninsa suka yi ba sai a labarin mahaifiyarsa da take yi musu duk sanda ta tuna da shi hajiya da ta goge idanta ta ce ina mahaifiyarta hajji ta ce auhau an ce tun tana jaririya uwar ta rasu a hannun mata uba ta taso tana ta kallaza mata tana ba ta tallan aurar doya da dankali tana bi layi layi da shi a kai tana siyarwa shi ne kana na in jirgin sama ya ganta a cikin mugun yanayi ya ji tausayin ta rubuta da wannan unguwa ana kiranta da hayi in dai kun san Kaduna za ku san hayi kuma duk wanda ya ji hayi ya san saura. to a can dai jika na Aliyu ya aure ta ya kawo ta cikin mu babu abin da muka raga ta da shi yau shekarar ta biyu kenan tare da mu an uwarsa ce uwarta da ubanta matar ta rike ta da amana ko yadda sai haka dan isa daga dara kawai take zubawa a kanta dai ta nuna ta fi kowa sanda da aka dinga kallon hajji a fala hajiya da ta girgiza kai ta ce Allah ubangiji muku abin da kuka mana hajiya ina mata uban nata hajji ta ce wa tana can duniya ta juya mata baya aka ce idan za ku ji shawara ta gobe ta harkar ta kawai don wallahi ina da yakinin da bala'in da ya kashe iso naki duk ita ce ta fita nesa to me za yi da ita kuma hajiya da tana hawaye ta ce a dai kawo min ita ko a kai ni inda take hajiya duk wani abu da ya shafi Yusuf ba abinda zan yi banza da shi ba ne. hajiya ta ce a to amma dai da kam yau shekara ta biyu rabanta da matar uban gaskiya hajiya da ta ce Allah ya saka muku da alkhairi hajiya Allah ya saka Allah ya saka yau na ɗaya daga ranakun farin ciki na a rayuwa Allah ya rubuta ba zan fa duniya ba tare da na ga jinin Yusuf ba haɗin koma ga mahalicci ni da yara na ba za mu mance da wannan halaccin naku ba Allah ya saka muku da alkhairi hajiya hajiya da dinga wani murmushi ta ce amin amin hajiya zuwaira yar hajiya da ta hudu ta sauke ajiyar zuciya a hankali ta ce to dangi mahaifiyar ta fa Hajiya ta gwalo ido ta ce, "Ke kin taɓa ganin wanda ba a san asalinsa ba an ɗau yarinya mai asali an ba sa?" To wallahi abin da ya faru kenan. Ita kanta uwar jiddan a yadda shi isoyin yake ita ma haka take wato dai ba a san asalinta ba mu ya aiki biyu ne a gaban mu yanzu mun yi ɗaya saura ɗaya duk inda dangin uwarta suke su ma sai mun nemo su ko kuma ba ku da wahalar ku mu ai mun yi kokari haka Alhaji Suleiman ya ce haka ne mama wannan kam aikin mu ne insha Allah duk inda ƴan uwan mahaifiyarta suke za mu bakin kokarin mu ganin mun nemo su da izinin Allah kuwa ta ce insha Allah shine kadai gatan da za ku yi mata don duk wanda za ku yi mata ba burge ta za ku yi ba tunda ta samu a wajenmu da wajen jika na aliyu cikin sanyi ya jiya da ce to shi jikan nawa ba zai zo sa mishi albarka wannan namijin kokarin da ya haka ba haji ta ce hu hu hu namijin kokari kuwa kaf najeriya babu mutukin jirgi ba haushe sai shi hatta turawa ji suke yi da shi wallahi dan ya iya sarrafa jirgi a lokacin da ya auro fa, wallahi ko kuɗi aka hada ka da ita ba za ka amshe ta ba talaka ma wallahi da kyar zai amince ya aure ta wahala ta yi wahala ba araba ba boko sai talla fatan nan tada ta yi wani dukun dukun mala. kai wallahi aliyu ya yi kokarin da ba kowa zai yi ba amma saboda zuciyarsa irin ta wace wallahi haka ana masa dariya ana zulayarsa ya rufe ido ya auro ta ya kawo mana gida ran da ya kawo ta kudu sai da muka girgiza muka fita hayyacin mu biyar ba za ka sai jidda ba wallahi wallahi ko da yake dai duk ina masar aka yi hakan hajiya fatima dai sai murmushi take tana kallon hajiya hajiya da da kuwa ta makalkale jidda kamar za a raba ta da ita bakin antara mata ya kofa gidan abba Hajira ke bayan mota tana washe baki ta ce, Allah ya miki albarka. sha Allah nan da kwana biyu zan dawo unguwar ta gaba ɗaya kin ji? An tara mata murmusa ta ce, To, Allah ya kawo ki lafiya kaka. Jide da ke gaban mota ta ce, Mun gode anti. An tara na mata murmushi ta ce, In kun shiga ki gaida su mamu kin ji? Haji ta ce, Auni da nake zaton zaki shigo ku gaisa? An tara ta ce, Aiki zan tafi haka. Na makara layi. Haji ta ce, A'a, kin makara gaskiya. Ga sha tara saura. to ki mijin nake ba kasan nan yake bane ta yi murmushi ta ce Allah ya mishi rasuwa kaka Haji ta saki wani salati ta gumi cike da damuwa tace Allah sarki Allah ubangiji ya gafarta masa to baki da 'ya'ya da shi ne ta ina da su biyu ne suna gunyayen sa a Abuja sai hutu ake kawo min su da sauri Haji tace ce a'a ya mishi yaranki ce musu kike ba za ki iya kula da su ba ko salon kai yaran su jikanki su san ciwon ki ita dai murmushi kawai take Haji ta ce wallahi amshi abinki ni ban yadda da ruwan ɗa ba daga kaka ta buɗe mota ta sauka jidda mata ta sauka tana ƙara yi ma'anta rahama sallama suka shiga gida da hajjiya tun daga falo hajji ke kwala ma ummi kira ummi na fitowa ta ce to dai jidda ba 'yan matsiyata ba ce kuma kakarta na nan da ranta sai kin ga abin arzikin da aka mana a wannan garin na gombe mutanen arziki mutanen kirki suka shiga garin sun karrama mu sun daraja mu sun mutunta mu wallahi ban so mu taho ba amma wannan yayin baban nata alhaji sani ana ce masa kowa wannan dai da mana jagora zuwa garin shi ya azazzala maka taho in dandani ne da mu dawo ba wallahi jiya da daddare maka dawo to yana ga wannan yarinya jin da sai wani nukubarci take yi ta ki kula ne na ce to ko kewan mijinta take yi shi ne nace su maido mu gida da safe amma wallahi dangin ubanta yan arziki ne babu talaka ko ɗaya daya a cikin su ke kin ga gidan ma kuwa wallahi yayi biyar din wannan kuma kin san gidan waye gidan uwarsu ne su suka gina mata gwanin ban sha'awa ai ita kam ta more rayuwa wallahi ummi ta ce to alhamdulillah na yi murna sosai Allah ya bayyana dangin mahaifiyar da haka haji ta ce Allah gidan ya yi ukun wannan kuma tsohuwar kaɗai ke rayuwa a ciki duka daga bai fita girme da shekara uku ko hudu ba amma sai kin ga abin da yaran ta suka kera mata tana zaune ta miƙe kafa sai dai a yi mata komai ummi ta amsa gaisuwar jidda ta duka ƙasa ta gaishe ta ummi ta ce ya hanya fatan kun dawo lafiya ya kuma ko gaban mutanen can din haji ta amshe ta ce alhamdulillah babu abin da basu mana ba yanzu ma fitowa muka yi ba shiri ita kuma wacce ta kawo mu tana ta sauri za ta aiki ban da in gaya miki ai mu da ba a gama shigowa da su ba to sun ce an jima da yamma za a taho mana da shi ki dai ki bari kawai hawa karamawa da mutunci na inda yake ni kan ba ni da abin da zan ce ma mutanen nan daga haka ta wuce ɗakinta Ummi da ta ta da kallo ta ce, "A kawo miki kumallo ne hajiya?" Hajiya ta ce, "Me kuma kumallo?" A'a, mun yi lafiyayyen kari. Kawai a bani mukullin dan kutarin ɗaki na. Ummi ta tafi ɗauko mata mukullin ta kai mata. Ta buɗe ta shige ciki tana taɓe baki. ummi ta dawo falo ta zauna tana kallon jidda tana murmushi ta ce kin je kin ga kaka da kawunan ki ko murmushi jidda ta yi ta gida mata kai ummi ta ce to alhamdulillah alhamdulillah na yi matuƙar taya ki murna ƴata jidda dai ta sun kai da kanta kawai tashi ummi ta ta tafi falon abba jidda ta dinga kallon hanyar ɗakin abu turab amma ta kasa tashi ta fi minti biyar sai ta kalli ɗakin sai ta ɗauke kai can dai ta miƙe a hankali ta nufi ɗakin kamar munafuka muryar ummi ta ji ta ce ai baya nan ya koma aiki jidda kunya ta ji kamar ta ta kasa juyuwa ta kalli ummi jin shirin sai kuma ta juyo a hankali gani dai ummi ba ta ma wajen da sauri ta wuce ɗakin hajiya washe gari da safe jidda na ɗakin hajiya Haji na cewa kin ga aini bana kai kaina inda Allah bai kai ni ba kuma na takura ma yara na ice su yi min abu dole ba da wata ce yanzu da sai ta kwarzabi yaran ta ta ce sai fa an mata gini irin na wannan kakar taki amma ni kam Allah ya kiyaye in yi haka sai ka ce wata yar banza ni ko birge ni gidan biyu balle in ji sha'awa in ce amin irinsa jini dai kallon ta kawai take yi amma bata ma san me take cewa ba kiwon abu tara kawai take ji take kamar ta fota ɗaya rabin da ta gansa duk ta shiga damuwa gaba ɗaya ta ji gidan ya ishe ta gashi bata san sanda zai dawo ba ga surutun haji take sa mata ciwon kai ta yi mata zancen gidan da ya fi so ishirin daga jiya zuwa yau har da ta zo jiya ta ba ta labari haji ta tabi baki ta ce ba na da samun wani ido wallahi na gode wa Allah da inda ya ajiye ni shege ne kawai zai dinga hangen abin wasu Gude ko ɗakin aka yi, Ummi ta shigo ta yi sannu, tana kallon jidda ta ce, Mijinki ya ce yau zai dawo da yamma, saboda haka ki shirya zuwa zahar zan sa direba mai da ke gida. Ta ce, To, Ummi, juya Ummi ta ta fita, Hajjar ta taɓi baki ta ce, To, kuma ta zama ba sa hana yi min kanta man gini ba don bakin ciki? E kai dai kawai ka haifa wa mace yaro kawai. Bayan haka baka da sauran martaba a wajensa. Tunda Ummi ta fita, ji da ke kallon agogo, sai ta ga baya sauri, wai karfe goma da rabi. Habbaci dai ta tashi wai karfe sha ɗaya. kawai daga ƙarshe ta miƙe ta fita daga ɗakin hajiya ta tafi faɗin ummi ummi ta ajiye littafin hannunta tana kallon ta ce ya aka yi jidda kunya ta ji ya rufe ta ummi ta ce wake shirya ta yi ƙarfin halin cewa eh ummi ina son zan je in girki ne ummi ta ce eh gaskiya kam bari in kira direba din shiga ki ɗauko jaka ki to kanta a ƙasa ta shiga ɗakin ummi ta ɗau jakarta ta fito dama da hijab a jikinta bayan ummi ta kira direba ta miƙe ta tafi ɗaki ta ɗauko mata mugullin gidan nasu tana mika mata ta ce ki je ki mahajjar sallama ki ce mata za ki gidan umma jida ta ce to ummi ta ce idan kin mata sallama ki samu direba din yana waje jida ta ce ummi ina son na siyo wasu abubuwan a kasuwa ne ummi ta ce kina da kuɗi wajen ki ne girki za mata kai tai ummi ta ce to bari mu baki ATM card idan ya dawo sai mai domin da card din nawa ATM card din ta dauko ta mika ma jidda ta gaya mata pin din tana ƙara nana ta mata kattamanta jidda ta rasa na ta amsa ta yi mata godiya ta fita kallon ta Hajji ta dinga yi sai kuma ta ce me aka yi a gidan umma jida ta ce kawai zan je ne Hajji ta ce to sai mijin naki ya dawo zamu koma can gidan naki kin dai ji abin da nace ma dangin ubanki kasa dauke ni makaryaciya idan ba su ganni ba jida ta ce eh sai ya dawo Hajji ta ce to ki da Ramla jida ta juya ta fita sai da direba ya fara ajiye ta a kasuwa ta sai ingredient din yin fried rice da zobo drink inda suna nama a deep freezer ta sai komai ba banda da liver daga nan direba ya ajiye ta a gida ta yi masa godiya ta shiga ciki bayan ta gaida mai gadi tana shiga cikin gidan ta kai kayan girkin kicin ta tafi sama ta canza kaya zuwa kanana sannan ta fara gyara gidan ta tsabtace ko ina ta yi mofin da goge-goge ta kunna turare a gona. sai da ta yi azahar sannan ta shiga kicin kafin la'asar ta gama haɗa lafiyayyen fried rice ɗinta da zoɓo drink ta soya kajin ta yi fefe cikin da shi sai farfesun offals da ta yi kaɗan duk ta jera abincin a dani ta koma ta tsabtace kicin ɗin kamar ba ta yi komai a ciki ba ya dawo fes fes sama ta wuce ɗakin da ta shiga wanka da alwalanta ta fito sai da ta yi sallah sannan ta fito da kayan da za ta saka ta ɗauka kusan minti talatin tana shiryawa ta saka wasu uban sai english wears masu ɗauka hankali ko ina na jikin ta wani sassanyen ƙamshi ne ke tashi ta yi fakin ta da ribon ta bar haka a waje ta fito kamar sarauniya ta yi kyau sosai gudigiyar ta ji an yi ta ƙarasa windo tana kallon waje ta ga ne ya shigo da motarsa ta sauka ta yi downstairs ta tafi bakin kofa ta tsaya cike da farin ciki ta labi a gefe daya har ya buɗe kofar wani ƙara ta da nufin ba su tsoro ya jawo ta jikin sa yana kallon ta daga sama har ƙasa yana murmushi bata fuska ta yi ya ƙasa da murya ya ce jirgi bai bani tsoro ba sai matata dariya ta ya fuskarta a jikinsa a hankali ta ce welcome my man ya limshi ido ya buɗe yana shafa bayanta yana ƙari madrasan din ta kallo you look sexy in this wife sai kuma ya kankame da ya ce wallahi i have missed you so much wife hajiba take kyauta man ba amsa jika hannunsa ta yi tana murmushi ta ce i miss you more dear abinci ko wanka ya girgiza kai ya ce sallah ta ce to mu je sai da ya sallah sannan ya yi wanka bayan ta haɗa masa ruwan wanka a bedroom ɗinsa kafin ya fito ta ciro masa kayan da zai saka sannan ta sauka downstairs ta ɗauko girkin da ta yi zuwa falansa za ta shiga bedroom bayan ta gama haihuwa da abincin suka kusa cin karo sai ta ga ko kayan da ta ciro masa ma bai sa ba sai gajeren wando ɗaukan da ya kama bibi zuwa kan gadon ɗakin ta mai da ce masa ta ce da ya gafa abincin can bai ba da daman ta karasa ba ya dinga ce mata yayi misin din ta so much kamar yadda ya tara mata gajiya ita ma dai hakan ta yi masa bai taɓa tunanin da akwai sanda jidda za ta sake haka da shi ba balle har ta da masa maratani sai bayan ya dawo magarba ta zuba masa abincin da ta girka masa yana kallon ta gefen ido ya ce ki dai faɗi gaskiya baby wannan abincin daga gidan ummi kika taho da shi ko murmushi dai ta ce ai wannan madan na taɓa zuba wa kulik ɗinka da daɗewa ka kusa cinyewa baka sani ba shi ma ai daga gidan ummi na kawo maka jawo da jikinsa ya matse ta ya buɗe idan sai ce ni zaki mu shari dariya dai ta ce kai ka fara min sharin ai ya limshi ido yana murmushi yana shafa dogon gashin ta ya ce you are really good cook my wife i know i'm blessed Tunda wannan da kika zuba mu colleagues ina abinci da ɗanɗana na san haka Ka san magana ne da na ji ɗanɗanon abincin ni kaina na sha mamakin ya aka yi hakan ta faru tana murmushi ta ce saboda ni yar kauye ce ko ya dago kanda ya ce daga sanda na raba ki da hayi kika ba ƙauyencin ki a can ban taɓa tunanin za ki fahimci abubuwa ki koyi abubuwa lokaci ɗaya ba jidda kina da saurin koyon abubuwa a iya zama mana farko ba zan iya cewa ko na taɓa cin gyaran ki akan abubuwan da na koya miki ba ita dai murmushi kawai take yi yi ƙasa da murya ya ce tun daga sannan kika fara burge ni a lokacin da na fahimci cewa kina da tsafta ta dan saci kallonsa ta ce ashe ina burge ka waye da dariya sai kuma ya riƙe kansa ya ce sosai ma koyi jidda in dai na baki a gida na tafi aiki ba da sukuni a sararin samaniyan nan sai na dawo gidan nan na tsanin in dawo kuma in ganki kina cikin damuwa ko cikin bacin rai hakan na karya min da zuciya ta kwantar da kanta akan kafadarsa ta ce kawai dai suna ne baka yi a lokacin ko jinya ya shiru ta daga kai ta kalle sa kallon ta daga yana yi babu ko kiftawa sai kuma ya kai bakin sa kunnanta murya can ƙasa ya ce kan yi sha'awar ki a lokacin ta dan bude ido tana kallon sa ta ce wani iri ya limshe ido yana shafa cinyoyinta ya ce irin wannan amma ina iya bakin kokari na wajen ganin na yaki abin ina mai da shi kasan zuciyata saboda ni guardian ɗinki ne ita dai murmushi kawai take gani ya ƙi abin da yake mata kafa ƙafa ta turo baki tana kallon sa tun daga idanuwansa suka canja ta ce ta ce ni wallahi na gaji ko abinci ba ban ci ba wannan friday din dai sai wajen karfe 11 na dare aka ci sa Abu Tarab ne fara tafiya sama bayan ya wanke baki ya kwanta saboda a gajiye yake ta gama wanke dukan abubuwan da suka bata ta sa tarar wuta ta jira a falon sannan ta kashe komai ta wuce sama bedroom din da ta tafi ta sake wanka ta wanke baki sannan ta saka kayan baccin ta kashe wutar ɗakin ta kwanta nan da nan bacci ya ɗauke ta can wajen ƙarfe biyu abu bai koma ɗakin ta ya kwanta saboda ba zai iya yin bacci ba tare da ita a kusa da shi ba haka rayuwarsa ta ci gaba da gudana cike da su da ƙaunar juna kamar su mai da junansu ciki in dai yana gari bata da sauran gune har ma ta saba da kwarzabar da yake mata ya kuma yi programming ɗinta da yanda yake ya maida ta irinsa shi ya saka bata wani wahala ko gajiya da shi kusan idan abu ya tafi wajen aiki takan shiga gidan su hajiya fatima har ma ta yi ni hajiya da da kuwa duk bayan kwana biyu ko ita bata kira ta ba ita za ta kira ta dan abu ya siya mata exactly irin wayar da ya siya mata wanda Hanisa ta haɗe da kayan ɗaki ta gargaza haka sauran uncles ɗinta da aunt duk suna gaisawa a family group da aka saka ta a ciki ta ji ta zama ɗan dangi yanzu ko ba kuma yanzu tana da wa'inda za ta nuna ta ce wa'innan dangi na ne na jini na ko a familin ji yake da ita sau da yawa idan alhaji isa ka ya shigo kaduna ko mai ya kawo masu kalisat sai ya raba daidai da jidda ya ba da aka yi mata hakan na yi majidda daɗi sosai jinsa take kamar mahaifinta na gaskiya An sai kuwa ta kusa sati uku yanzu a gombe wajen hajiya dada yau da ta san abu trap na hanya sai ta kasa tashi ta yi abin da ya kamata a gidan gaba ɗaya wani kasala take ji tun da ya tafiya batta da ta yin za ta yi aiki sai ta ji ta kasa sai dai ta koma ta kwanta gashi gaba ɗaya a fitaɗinta na cin abinci babu ko a waya kuma bata sanar masa yadda take ji ba ganin da ya kusa shigowa ta miƙe da kyar ta karfin halin shiga ban ɗaki ta haɗa ruwan wanka ta yi wanka sannan ta fito ta saka turare sama sama kwanciya ta koma tilin ta ga alama ko ba za ta iya taɓuka komai a gidan ba tana jin shigowar motarsa bayan la'asar ta daure ta ƙara miƙewa ta sako downstairs daidai nan ya shigo falon ƙarasuwa ta ta shige jikinsa kamar yadda ta saba inda ya dawo Rike numfashinta ta yi saboda wani hautsi ne mata ciki da kamshin turaren sai ta sa hannu ta rufe bakinta da hancinta. da mamaki yake kallon ta ce bibi me ya faru ta fara masa alama amina ta mata da sauri ya ja ta zuwa bathroom da ke fala gani yadda take aman ya ce oh my god baby dama baki da lafiya ne ta kasa ba su amsa sai sauke numfashi take fitowa da ita daga ban dakin ko minti biyar ba su ƙara a gidan ba ya tafi da ita asibiti tun da suka shigo anisa da ke zaune a reception ta dinga rarrafe fuska tana kallon su kasa kasa shi kam ko lura da ita bai yi ba jidda da ke fama da kanta bayan an duba jidda abu bai kasa ɓoye farin cikinsa bayan likitan ya sanar masa tana dauke da ciki na sati uku ji kamar ya rungumi ta yi ta kisan ɗinta a cikin asibitin saboda tsabar farin ciki kasa daurewa ya daga ƙarshe ya rungume da gam a ofis ɗin likitan ya dinga sa mata albarka sai bayan kusan mintuna talatin suka fito harabar asibitin yana riƙe da hannunta da 'yan magungunan da aka bata saboda amai da kasalan da take a hankali yake tafiya da ita don bai san komai ya dame ta don ma cikin mutane ne da ɗaukar basa zai yi ba za ta taka ƙasa ba tun shigo wasu asibitin da minti goma aka sallama a nisa amma ta kasa tafiya ta zauna a ƙarƙashin bishiya a haraba asibitin tana jiran ta ga fitowarsu tana ganin sun fito mota ta miƙe a hankali ta nufi su da farko abu turafi ma gane ta ba sai da ya sake kallon ta da kyau ta ɗan yi murmushi ta ce good evening captain sosai gaban jidda ya faɗi ta juya tana kallon sa ina buɗe ma jidda backseat ya ce evening anisa how are you doing kwana biyu ta ce alhamdulillah jidda ta shiga motar anisa na kallon ta ta ce kwana da yawa hajiya jidda jidda ta ce alhamdulillah rufe mota abu trafi ita dai sai kallas take ta cikin gilas ya buɗe driver seat ya ce ya kai anisa ta ce no dama gaisuwa ne ya ce to na gode baki da lafiya ne kika zo ganin likita ta ce eh hannu saka aljihu ya ciro kuɗi masu yawa ya ce ok mun ga wannan ta dinga kallon kuɗin amma ta ƙi amsa sai ta daga kai ta kalle sa ya cike da idan ta ce ina son roƙi ka ne don Allah ya ce a ah, no ai mun riga mun gama da wannan tuntuna a nesa na yafi miki da zuciya daya me kida miki kika zo gud likita tace zazzabi nake yace to Allah ya sauke Allah ya kara lafiya bari in tafi kai kawai ta gida masa ya bude Francis ya shiga ya tada mota suka ba asibiti ta mudubi yake kallon jidda ya ga yadda ta wani haɗe rai ya kasa da murya ya ce baby ko kallon sa ba ta yi ba ta da kanta alhamdulillah to yanzu tsakar gida nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na 61 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci like kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yaba haka zalika ku ci taya mu yaran a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida